Jama'a masu sauraron yau da gobe shirin matasa Assalamu alaikum da watan dukuna na lahiya da wannan yammacin talata 22 ga watan Disamba. Kuna tare da mu ne kai tsaye a nan sashen Hausa na murya Amurka. A kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma ta rediyo amfani FM da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Idan ɗalibai ma 'yan makaranta suna fama da matsalar ƙarancin guraben karatu, su kuma fa waɗanda ba su yi karatun ba, kuma ba su iya wata sana'a ba, yaya za a yi da su? Shin akwai wata hanya ko hanyoyin taimakawa waɗanda ba boko kuma ba sana'a? Akwai hanyoyi da ya kamata gwamnati ta bi da taimaka ma ire-irenmu da ba mu da aikin yi. Domin ne fa ƙarke za mu koma 'yan ta'adda, saboda ran da baka da shi mai baka ba shi da shi ranar da kai da barawo ai shawara ku daya Shin kuna da labarin wani shiri mai suna mahita wanda hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin kasar Birtaniya ta bullo da shi domin wasu matasan arewacin Najeriya masu ɗimbin yawa su anhwana Wannan aikin za mu yi shi a cikin jihohin arewa guda shida. Akwai Katsina, akwai Kaduna, Kano, Jigawa, Yobe da Zamfara. Akalla mutane 68,000 za su amfana daga wannan filin matasa masu basira na tafi da ci gaban tattaunawa da suleiman salisu shugaban kungiyar matasan arewa masu neman farfado da martabar noma sai kuma amsoshin tambayar mu ta facebook duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa To bari mu fara da hilin matasa masu basira. Yau kwamarar Suleiman Salisu zai yi bayanin wasu abubuwa uku da ƙungiyarsa ta sa a gaba, amma da farko zai gaya mana hikimomi da kuma basirorin matasan da ke cikin ƙungiyar. Galibi daga cikinmu kamfanoni ke da shi na sarrafa amfanin gona, kuma wasu daga ciki abubuwan da suka rike shine fannin kiwo, musamman kiwon kaji, kiwon shanu, jinsu abubuwan da suka shafi kiwo wasu kuma noman rani ne musamman irin noman kayan abincin da ake ci na yau da kullum wasu kuma daga cikin noma suke na shekara-shekara to kokarin da muke yi ya aikin gona zai zama wanda za a ringa yi shekara ɗaya a yaushe za a ringa yi ba wai a ce sai lokacin ruwa ba to kokarin da muke ta yi kenan wajen ganin mun haɗa kai da su ma'ana gwamnati da kuma hukumomi na kasashen waje ko kuma kungiyoyi masu wanda musamman na majalisar ɗinkin duniya wanda za su ba da tallafi akan shi shi aikin gona banda kuma shi magana aikin gona musamman mu ana arewa in kika kula arewa wuri ne wanda ina maki magana kaman eh, yankin eh, arewa sosai kaman yankin su maiduguri Kebbi, Katsina, Kano, Jigawa da sauransu. Akwai magana kwararowar hamada saboda sare-saren itatuwa da ake yi. To shi yasa wannan ƙungiya ma haka da muka da muke mu jagoranci abubuwan take mai da hankali akan su ne guda biyu zuwa uku. Shi magana aikin noman da maganan muhalli kuma da maganan samar da tsabtaccen ruwan sha. In kika ba za ki ga gaba ɗaya suna tafiya hannun riga ko kuma in ce suna tafiya a tare. dan bayan za zaki ki bar ɗaya daga cikinsu saboda yau kwararowar hamada ita take kawo ma shi musamman samar da abincin ma yana yana cikin wani yanayi saboda duk inda akwai hamada ko kuma akwai zaizayewar ƙasa za ki ga ba za a iya noma ba kuma ba za a iya samar da ruwan sha ba mutane ma da suke zama a wannan wuraren za ki ga suna cikin wani yanayi ko kuma za ki ga galibi kamar yadda ma ake cewa waɗanda suke yankin sahara inda ba ba itatuwa sosai ba a iya shuka ba a iya kiwo ya ke ga sun talauci a duniya to wannan shine abubuwan da muka sa a gaba wajen ganin an dinga dasa itatuwa idan ka sare itace guda daya to kai kokari ka dasa guda biyu wa'annan su ne abubuwan da muka mai da hankali saboda yau idan an samu tsaftacewar muhalli kuma an samu itatuwa za a samu ruwa mai tsafta kuma za a samu iska yanda su kansu shuke-shuken da ake da samu inganci to shi yasa muka sa wa'annan abubuwan guda uku a gaba jama'a Najeriya da sarakuna da kuma aikatan gwamnati A zauren matasa yau Hassan Maina kaina ya haɗa wasu matasa biyu waɗanda ba su yi boko ba kuma ba su da sana'a Malam Bukar da Malam Habu za su tattauna matsalolinsu na rayuwa da kuma yadda gwamnatin za ta shigo cikin lamarin ta taimaka musu. Ku biyo mu ku ji wannan muhawarar. Malam Bukar, ta yaya kake ganin za a taimakawa matasa ire-iren waɗanda ba su yi karatu ba kuma ba su da wani aiki a halin yanzu? Ito, salamu alaikum. godiya ta tafi daga Allah madaukin sarki. Na ji daɗi da kai min wani tambaya saboda dama abin ya daɗe yana ci min tuwo a ƙwarya kuma ni gaskiya fi su billahi duk da ke na san laifina ne na rashin tsayawa mu yi karatu da kuma tsayawa tun farko da aka samu aiki kamar koyon aiki haka ba mu ɗauki abin serious ba lokacin kurciya yarinta tana dame mu kwalciya ta hana mu mai da hankali makaranta ba wa mu yi karatun ba amma karatun daga firamare ne zuwa bai ma kai secondary aka watsar so kaga a irin wannan magana na gaskiya fisibillahi laifi ya shafe mu ne ko ba gaskiya ba malam habu kai me zaka ce <laughs> assalamu alaikum gaskiya wannan abu an samu matsala kuma ina ganin yanzu kahin gwamnati mata ce za ta iya taimaka ma ire-irenmu da ba mu da sana'a ba mu da karatu to ni ban ma san ta hanyar da za a bi domin a ga cewa gwamnati domin rayuwarmu tana cikin haɗari domin ba mu da sana'a ba mu aikin gwamnati to idan kuma gwamnati ba ta zo ta taimake mu ba to mu ne ƙarke za mu koma 'yan ta'adda saboda ran da baka da shi me baka ba shi da shi ranar da kai da ɓarawo a shawarar ku ɗaya kaga ba ilimi ba sana'a gaskiya muna cikin matsala amma na san matukar in gwamnati za ta iya kokarin ta ga cewa ta taimaka ƙila akwai hanyar da za ta bi ta taimaka ma ire-ire na da sauran waɗanda suka samu kansu a cikin irin wannan rayuwa na mawuyacin hali. a malam bukar idan muka duba yanzu zaman da kake yanzu haka ba karatun boko ba karatun addini mai zurfi mm-hmm. haka ne ba sana'a ya kake ji eto eh gaskiya totally baki ɗaya rayuwa ba na jin daɗin ta saboda ka gani a yanzu haka da muke ba sana'a ba na aikin gwamnati kuma ga yara sun taso mani ko ba gaskiya Allah ba so ka ga wani lokaci ma ta yadda za a ci ma da ƙyar ake samu ma a ci da ƙyar ake samu a yi sutura mu ba mu da wani ƙarfi kuma kamar yadda abokina ya faɗa ya ce ba shi da mai ba shi ya kayo misali ko da kana da mai ba kama ka je yau ka je gobe ka je jibi kai gata zai gaji da kai don hakan ga akwai hanyoyi da ya kamata gwamnati ta bi da taimaka ma ire-irenmu da ba mu da aikin yi kamar wurin neman ilimi akwai irin makarantu da ake yi na yaƙi da jahilci ɗan shekara talatin yana izuwa wajen nan ɗan shekara arba'in yana izuwa wajen nan ɗan shekara ashirin da biyar sama yana iya zuwa wannan waje domin ya nemo ilimi don ga kaga idan an ƙirƙiro ire-iren wannan makarantu odos dama suna nan amma a ƙara mu makarantu ƙarfi saboda ire-iren mu su je su ƙaro ilimi sannan akwai masana'antu kamar ma'aikatan kamfani da sauransu idan kamfanonin da suke yanzu a ƙasa a najeriya ana ganin aka ƙara musu ƙarfi to ire-iren mutum da ƙarfin bai wai ya ƙare ba ne haka kwata-kwata totali ba wannan ƙarfin za mu iya je mu samu aikin yi domin mu samu mu taimaka mu rayuwarmu mu taimaka rayuwar wasu da mu jira a ce a taimaka muna ko kuma da mu jira mu ce mu je wurin wannan ba ni kaza dan uwana ka zo ku ga laifin juna don an ga idan yau ka ce za ka tsaya sai wani ya taimaka maka ba za ka yi amfani da ƙarfin da Allah ya baka ba ba za ka yi amfani da damar da kake da ita ba ba za ka yi amfani da lokacinka ba har lokacinka ya ƙare kana nan kana jira sai wani ya baka to a gaskiya malam hassan ina tunanin akwai matsala ba yar karama ba don ga ya zama wajibi gare mu ni ina kira da ire mu da kuma sauran matasanmu da har waɗanda suka girmi mu waɗanda ba su da ilimi da na addinin da na bokon da sana'ayi da mu yi ƙoƙari shawara nake bayarwa dole mu tahi tsaye mu koma makaranta ta yaƙi da jahilci dole mu tahi tsaye mu koma makaranta domin me mu samu ilimi domin me mu samu ta hanyar da za mu taimaka mu kanmu idan muka ce kuma za mu tsaya mu yi shafilatan bangaro da al'amuran rayuwar yau to ina mai tabbatar maka malam hassan haka za mu tashi tutar babu babu ilimin babu ilimin addini babu na boko babu kuma sana'ai kuma rayuwa za ta kara cikin wahala to a mun gode malam habu malam bukar idan muka dawo gare ka ta yaya kake jin za a taimaka muku eh to yadda nike ganin za a taimaka kamar yadda bugar ya ba da shawara shine tun da ilimin nan dai an ce ilimin ba a girma da neman ilimi kuma hanyoyin da ake bi na yaƙi da jahilcin nan ai ma sai in kana da hali sannan ka je makarantar yaƙi da jahilcin sabida wani lokaci tafiya neman ilimi yanzu ko da wanda yake yaro ne in ba yana da halin mai taimaka mai ba ya za a yi ya tahi ya je ya nemo ilimin nan balantana kai da ka dan fara zama matashi kuma girma ya dan an dan dai shekaru ya dan ja dan shekara talatin ai an fara kwana biyu na san dai matashi ne to amma dai rayuwa ta shiga wani irin matsanancin ta fara nisa saboda haka hanyoyin da ya kamata a bi shine din nan dai a bunƙasa makarantun yaƙi da jahilci sannan kuma a buɗe guraren koyon sana'a na manya irin waɗannan wanda ba su da ilimi domin ko an buɗe to masu ilimin ma yanzu ina suka samu sana'a balantana mu da ba mu da ilimi kaga in an buɗe ma sai a tantance a gane wane ne ya kamata a taimaka mashi wane ne kuma shi dama ya ɗan samu tallahin nan sai a yi haka a zaɓe wasu a kai su ana koya musu ilimi ana koya musu sana'a sannan kuma sana'an nan da za a koya musu ba wai a koya maka sana'a ba a baka ko sisi ba domin in ana koya maka sana'a ba a baka ko sisi a gaskiya ba za ka ɗauki komi ba ba za ka ci ribar sana'a ba gani za ka yi ma kana wahala amma ni shawarar da zan bada in an samu guraren koyar da sana'ar sannan kuma sai a samu dan wani abun kasa wanda ana dan bamu wanda zai taimaka mana ya kara mana ƙarfin gwiwa na zuwa neman wannan ilimi sannan kuma mu iya sana. wato mala habu kana jina mm. ai yanzu a najeriya akwai hukumomi na gwamnati da suke samar da aikin yi ga matasa irin su hukumar nde da irin su hukumar rage talauci tana fef da sauransu hakan nan ku a matsayinku na matasa da ba ku da abin yi ba kwa jin tasirin wannan hukuma a jikinku a cikin ƙasar nan to malam hassan ya za ya ɗauke ka hukuma aiki nde ko na fed baka da ilimi a'a ai su ba suna ba su suna sukan samar da sana'a ne ga matasa waɗanda ba su da ilimi ok sukan samar da sana'a ne ga waɗanda ba su da ilimi kai baka ma san da su ba kenan a to ni na san da su kai kau ai ban san da su ba gaskiya saboda ni abin na ɗauka na ɗauka cewa suna tallafawa ne a ɓangaren ilimi saboda mi in kana da ilimi sorry saboda babu za a ɗauke ka aiki a irin wannan ma'aikatan a tunani na ni baka jin turanci a'a su aikin su shine su shiga cikin ƙasa su zakulo waɗanne ne ba su da aikin yi a niya musu aiki makanikanci walda dinki da irin wannan makamantan su da kan nan yanzu kenan kai baka ma san da wani hukuma ba kenan ba su taɓa shigowa nan yankin mu mu mu kawai nan ba taɓa shigowa ba domin ni ban taɓa jan an yi wani yekuwa cewa ga wasu ma'aikata can sun zo suna gayyatar mutane marasa aikin yi ba domin malam hassan ina mai tabbatar maka wa'annan mutane in suna irin wannan aikin suna yi kuwa suna bi bangare ƙauyuka birna ne ina ne ina ne suna neman marasa aikin yi to yana gan kira da kowa ya samu aiki ko ba gaskiya Allah ba to suna ga in ma suna yi kamar yadda malam abokin fira na faɗa eh, to kila malam abu to sai na ga sai mai gatanci to ko mu rashin gatanci ne yasa ba mu san da su ba har wannan sanarwa din bata kawo garin ba domin in ba yanzu da nake fira da kai ba ni ban taba jin wannan magana an ce ga wasu suna neman marasa aikin yi ba ban taba jin an ce ga wasu suna kirkiro da sana'o'in yi da wanda marasa aikin yi ba sai a bakinka to malam bukar kana da labarin waɗannan hukumi guda biyu <laughs> ina zan ji labarin ai yau dai na ji gare ka ni fa a tunanina kaman duk ire-irenmu an watsar da mu an ma ɗauke mu ba mutane ba don haka duk wani abu da aka zo mana da shi nan da nan sai ka ga an ɗauki hankalinmu in ma an kawo mana mugun abu ne saboda ba mu da ilimi ba mu da sana'a ba za mu gane cewa zai iya cutar da mu ba sai dai mu kawai dai hanyar da za mu dai bi a samu na bakin salati a samu dai a sa baka kada a dai zauna haka nan ni ban ma san da wannan kungiya ba ban ma san da wannan ma'aikata ba ban san tana yi ba ban taba jin labari ba tun da nake a rayuwata kuma idan aka kyale mu haka gaskiya ba karama illa zai kawo ma masu ilimin ba ma domin muddin ba a samun mana yadda za a taimaka ma ire iren mu ba to a gaskiya ba idan masifar ta same mu masu ilimin su ma ba kyale su za ta yi ba Jamila, mhm. kin ji wata magana. Sosai. Ya ce ƙarshe wa irinsu ne za su zama 'yan ta'adda. Sosai. Ina fata gwamnatin Najeriya ta saurara ko kuma na kusa-kusa da shugaba Buhari. Sun saurari wannan magana da wannan da bai yi boko ba bai da sana'a. Gaskiya. Abin da tsoro. To shin kuna da labarin wani shiri mai suna mahita wanda hukumar raya kasashe masu tasowa ta gwamnatin kasar Birtaniya ta bullo da shi domin wasu matasan arewacin Najeriya masu ɗimbin yawa su anhwana? Idan ba ku san da shirin mahita ba ku ba mu aron kunnuwanku ga Dr. Muhammad Sagagi da ƙarin bayani akan wannan shiri na mahita. Abin da muke so mu cimma shine mu samu yara samari maza da mata wanda suke ba su da galihu wanda a turanci muke kiransu marginalized amma marasa galihu da hausa mu nuna mu koya musu sana'o'i mu ilmantar da su inda za su nemi aiki da kansu su kafa masana'antunsu ko kuma su je su yi aiki a masana'antu abinda muke sai mu cimma kenan wannan aikin za mu yi shi a cikin jihohin arewa guda shida akwai katsina akwai kaduna kano jigawa yobe da zamfara amma yanzu mun fara cikin jihohi guda uku kano katsina da kaduna idan in sha allahu idan wannan shekara muka shiga ta 2016 za mu je jigawa sauran jihohi kuma za mu shiga ba da jimawa ba to yanzu abin da muka saka dai a gaban mu shine akalla akalla mutane 68,000 za su amfana daga wannan to amma kuma ka san kowane mutum da ya amfana shi kuma za mu horar da shi yadda zai amfani waɗansu saboda haka a yanzu haka ba ma za mu iya ba da adadin wanda za su amfani da wannan ba amma mu dai za mu amfanar da waɗannan mutanen wanda kuma kowane ɗaya daga cikinsu zai je ya amfanar da wani kamar misali a ce ka samo wa magidanci aiki ne shi ɗaya ka samu masa aiki amma a gidansa yana da wanda suka dogara da shi kuma guda goma saboda haka in ka samu mutum ɗari kamar su ka samu mutum dubu kenan to abinda muke fata kenan na ɗaya mun sani cewa jihohin gwamnatoci na arewa da yawa sun yi irin wannan shirye-shirye da kano da katsina da kaduna a shekarun baya duk sun yi irin sa amma kamar yadda ka ji lokacin da muka zo wannan taro waɗin sun faɗa sun ce abubuwan nan da gwamnatoci suka yi ba su yi aiki ba saboda wani lokaci akan saka siyasa a ciki akan ɗauko yaro ba tare da ya ce yana son irin wannan sana'a ba a sa shi ya je ya yi sannan aka ba shi kayan aikin da zai sai ya zo ran da ya gama horon da aka ba shi aka ba shi kayan aiki a ranar zai je ya sayar to mu kuma duk waɗannan mun yi la'akari da su na ɗaya dai mun yi bincike mun gano waɗannan sana'o'i ne wanda ake buƙatan su a cikin jihohin nan da za mu yi aiki da su na ɗaya kenan na biyu duk waɗanda za mu ɗauka sai mun tabbatar cewa suna son waɗannan sana'o'i da za a sa su su je su yi saboda haka ba kawai za mu rufe idanu ba ne mu ɗauko wani mu ɗauko wance mu saka su sosai sai mun tabbatar cewa akwai aikin da za su yi wannan sana'a da za su yi ana buƙatar ta sannan su kuma suna buƙatar su irin waɗannan sana'o'in abin da za mu yi shine misali za mu ɗauki um, cibiyoyi daban-daban wanda gwamnati take dama gwamnati suna da shi kamar misali sai mu je mu samu kamar mu ɗauki cibiya guda a nan kano a ce wannan technical school wadda take nan kofar nasara tsohuwar makaranta wadda take horon dama yara a ciki to mun gano matsalolinsu babu kayan aiki eh, malamansu watakila ba su ba su da horon da ya kamata da za su samu domin su horar da waɗansu yaran so abin da za mu fara idan muka ɗauki makaranta irin wannan shine mu horar da malaman da suke ciki za mu zaɓi malamai aƙalla guda ashirin in muka fara gwaji mu je mu kai su polytechnic ta kaduna a yi musu horo a dawo da su sannan mu samu kuma kayan aiki a basu domin su ga ilimantarwa ga kuma kayan aiki wanda su kuma za su horar da waɗansu haka kuma idan wannan na gwaji kenan bayan lokaci kaɗan za mu kuma ɗaukan wata makaranta ɗin mu yi irin wannan har a mu cimma burinmu wato mun yi wani bincike mun yi kamar wata uku muna bincike a cikin wannan jihohi muna ganin waɗanne sana'o'i fannoni ne waɗanne sana'o'i ne wanda ake neman su za a samu to kaga kamar misali wajen aikin mekanike ko gyaran mota shi kansa in ka ɗauki aikin mekanike fanni fanni ne da yawa akwai mai fenti akwai mai gyaran air condition akwai mai gyaran electrical ko akwai mai gyaran inji wannan ma kawai ka ɗauka za ka ga akwai guda hudu ko guda biyar sannan akwai kuma waɗansu ayyukan kamar gyaran kwamfuta gyaran waya gyaran eh, lantarki duk waɗannan cikin aikin eh, noma a cikin aikin gine-gine construction kenan da ake kira da turanci akwai fanni ma na siye da sayarwa shi ma akwai waɗansu um, hikimomi wanda mutum zai ga kamar wani zai ga cewa ai siye da siyarwa babu wata hikima a ciki amma akwai hikimanmu a ciki saboda haka duk zaɓi waɗannan wanda za mu horar da yara a ciki wannan aiki wannan shi eh, tsari da aka yi zai fada shekara shida ana yin sa kuma ai mun fara shi tun daga watan Jun na wannan shekara shi muka yi wata shida muna wannan bincike bincike maimakon a shiga cikin wannan harka eh, idanu a rufe sai da muka yi wata shida kenan muna yi yanzu abin da muke yi shine muna zuwa duk mutanen da wanda za su taimaka mana saboda a gudanar da wannan aiki muna zuwa muna neman shawarwarinsu ka kamar yadda ka zo wannan abin nan din mun nuna musu cewa ga abin da muka bincika muka gani ga kuma abin da muke so mu aiwatar menene shawarwarinku to daga nan zuwa karshen shekara za mu tattara duk wannan shawarwarin kuma shine zai taimaka mana wajen gudanar da ayyukan daga 20 2016 har zuwa 2021 insha Allah A ganin ku irin shirye-shiryen nan na gwamnati na koyar da sana'o'in hannu ga matasa masu zaman banza suna taimaka musu su zama masu dogaro da kai? Ga yadda kuka amsa mana ta Facebook. Zai taimaka sosai ko yanzu idan ka ga matashi yana zaman banza ana shaye-shaye ka ɗauke shi kana koya masa sana'a da zarar ya iya sai ka ga ya daina duk abin da yake yi wanda bai da kyau sako daga sani a sani sosai kuwa ni kam ina da yan uwa har guda biyu waɗanda suka ci moriyar wannan shiri yanzu sun zama masu rike da kansu har ma suna rike da wasu sako daga muhammad nura adamu A jihar Katsina hakan bai haifar da ci gaba ko ɗaya domin akan ɗauki 'yan jagaliyar siyasa ne kawai a koyar da su kuma a ba su tallahi sannan su sayar da abin da aka ba su nan take. Wannan ya hwari tun daga gwamnatin da ta gabata har zuwa ga gwamnati mai ci. Sako daga Shamsuddin Abdulkadir. To mu wallahi a zamfara duk wani abu na ci gaban al'umma da samari wallahi gwamnati ta kashe shi kai har ma da ilimi. Sako daga Alhaji Jabir Ahmad. A jihar Borno wannan aiki na taimakawa matasa ya yi nisa, wani bawan Allah shine yake wannan taimakon injiniya Kabir Wanori yana bawa matasa kayan dogaro da kai, sako daga Gimi Nasir Ajalin PDP. Salam filin dandalin matasa na yau da gobe, kwarai kuwa tallafin da gwamnatoci ke baiwa matasa yana taimaka musu su dogara da kansu sosai da sosai. Idan muka ɗauki misali da gwamnatin jihar Kano lokacin Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya taimaka ma matasa da dama waɗanda yanzu haka suka dogara da kansu ta hanyar basu jari, motoci da sana'ar hannu. Ina fatan sauran gwamnatoci da su koyi darasi daga gare shi domin sama ma matasa aikin yi, kuma ina yi ma Hajiya Halima da Jamila fatan alkhairi. Sako daga Sani Hamza Harbau. To Malam Sani Hamza Harbau mu ma muna maka fatan alheri kuma mun gode. <laughs> Kwarai da gaske zai taimaka sosai kuwa don za a samu sassaucin kwaram, ta'addanci, cin zarahi, karya alkawari, rashin gaskiya da ma sauran ababen da matashi zai yi amfani da su don cimma burinsa a rayuwar duniya. Sako daga Nasiru Masta ta fawa balewa. Kwarai ma kuwa, amma ina son bayan an yaye su a daina watsi da su ya kamata a ci gaba da sa musu ido har ma duk wanda ya fi ƙoƙari sai a ƙara taimaka mashi da jari ko sayan kayan shi nan take sako daga abdulaziz akarami tabbas yana taimakawa in dai har gwamnati za ta nuna da gaske take yi ta wajen samar da kayayyakin koyar da sana'o'in da kuma samar da kasuwa ga kayayyakin da matasan ke samarwa Mu kuma matasan mu cire ido daga aikin gwamnati, don gwamnati ba za ta iya ba kowane matashi aiki ba, saƙo daga Yakubu Muhammad Kurmin Mashi Kaduna. Idan an koyar da su da kyau ba, kuma a ba su jari mai tsoka ba wanda za su lashe ba. Sako daga tukur Yunusa Magami. Hakika suna taimakawa wajen dogaro da kai musamman ma idan aka yi la'akari da yadda matasa suke da yawan gaske waɗanda ba su da ayyukan yi. Sako daga Murtala Ibrahim Zango. Ya kamata a ce yana yi, amma a ƙasa ta Najeriya baya yi, saboda ita gwamnati a ɓangarenta ba ta yi da inganci. Su kuma wanda aka yi domin su ba sa ɗaukar abin da mahimmanci ko kuma su je su sayar da abin da aka yaye su a kansa. Allah ya kyauta. Sako daga Abba Bamalli Nuhu. Yau da gobe ɗan talakan Najeriya ba shi da gata a gun gwamnati idan ba kana da ɗan uwa a gwamnati ba. Sako daga Modu 7. Jamila, ina ta mara ina ta mara ina ta mara ko ki ce mini sannu ai ba na zaton ma mutane fa sun gane ke ai muryar ki ba ma ta nunawa a ni ke dai bari to gobe in yi kwanciya ta a gida an bar ki da aiki a ai mutane ma sai sun kira ki <laughs> ba zai yi ba <laughs> to mun zo ƙarshe na san me kike so kin san wannan zancen matasa din nan su samu su dogara da kansu yau aka yi bayanin ah, wannan kasafin kuɗi sai na fahimci cewa mutane da dama ba su ma fahimci menene wai shi wannan kasafin kuɗin ba sai kawai cikin wasa na saka kasafin kuɗin Najeriya ko na kasafin kuɗin ah, na ƙasar mm. Najeriya amma ina ganin ma fa kasafin kuɗi ga baki ɗayan shi kan shi menene ma amfanin shi sai na ce wannan zai yi daɗi kamar a ce wani yana amfani da wannan damar wanda ya karanci mm. kamar eh, yayi ah, bayani da Hausa bayani da Hausa saboda ko yanzu China ne kika je ai ko mun sanin mutum in aka yi da yaren shi zai fi fahimta mutane su samu su tattauna ma da shi da Hausan sai wani ya ce eh, zai yi amma sai dai za a biya shi sai abin ya zo kai na na gane cewa fa mm, duk yadda aka yi ba a fahimci menene amfanin washi wannan technology din ba social media social media su so twitter su so facebook ba a san amfanin shi ba saboda dole sai ka nuna gwaninta za ka yi amfani da shi ka sayar da kanka yawwa har wani ya gani misali kin ga Aminu Gamawa mm. a social media muka haɗu da shi muka ta hira da shi har ya hito. Yawwa. Ahmad Abubakar Dakta a social media yake ta rubuta rubuta muka ga mahimmancin Sharif shi ma Sharif akwai su da yawa da waɗanda duk a social media. muka gan yau cewa hankalinsu da yanda suke bayani yayi shine sai ka kawo su kuma ta rediyo din ba wai kawai ka zauna ba ka ce sai lokacin da za a biya ka za ka yi bayani. To matasa matasa ku amfani da social media ku tallata kanku a san ku har a nemo ku a ai tare da ku saurare iyakacin shirin kenan sai gobe a madadin kowa da kowa ma assalam yan wasan kwallo manta ba wasan This program has come to you from the Voice of America, Washington.